Bisa al'ada dai sau uku a shekara shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya yake jawabi ga 'yan ƙasar. Amma rikicin da aka kwashe tsawon shekaru uku ana yi da 'yan awari a yankunan masu amfani da harshen Ingilishi. Ya sa shugaban ya sanar da cewar za a gudanar da babban taron tattaunawa domin samun bakin zaren warware rikicin a ƙarshen wannan wata na Satumba. Sai dai an samu martani mabambanta kan jawabin na shugaba biya. simon intonga mai nazarin harkokin siyasa ne a birnin yawunde da ya yi fatan cewa shugaban zai cika alkawarin da ya ɗauka Ya ce, a karon farko ina iya cewa mun gano cewa da gaske shugaban kasar yake akan abin da ya faɗa da kuma yake tunani zai tabbatar da duk alkawuran da ya yi a cikin sanarwar. Sai dai wasu kamar Denis Inkem Lemo da ke zama kakakin jam'iyyar adawa ta SDF ta masu amfani da harshen Ingilishi bai gamsu da sanarwar shugaban ba. Ya ce, Mun sa rai shugaban zai ɗauki matakai da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya, wato kamar yin afuwa ga dukkan jagororin masu magana da harshen Ingilishi da yanzu haka ake tsare da su a kurkuku. Yohannes Shtal, masanin harkokin da kaje su komo a Kamaru, na reshen kungiyar 'yan mishan na cocin Evangelica a Jamus wato Basila ya goyi bayan yin afuwar, musamman ganin cewa a cikin watan Agustan da ya gabata, gwamnatin Kamaru ta yankewa 'yan aware su goma hukuncin ɗaurin rai da rai a kurkuku. Ya ce, muhimmin mataki zai zama da farko a soke hukuncin ɗaurin rai da ran. To amma wannan jawabi da shugaban ya yi ba tare da wani kwakwaran alkawari ko wani mataki mai gamsarwa ba, ai dodorido ne kawai. Äh, Shi ma dai a nasa ɓangaren shugaban riko na masu ikirarin kafa jamhuriyar ambazonia Samuel Ikomi Sako, ya faɗa wa tashar DW cewa tun farko an soma batun yin sulhun ba daidai ba. On ne participer à ce dialogue-là dans cadre ya ce ba za mu iya shiga cikin wannan tattaunawa ba wanda ya kira tattaunawar da ta shafi al'amuran ƙasarsa saboda dai ba ƙasa guda muke ba mu 'yan kudancin kamaru ne matsala ce tsakanin al'ummar ƙasar kudancin kamaru a kuma ƙasar kamaru don haka shi paul biya ba zai iya shiga tsakani ba ta hanyar hukumominsa wanda ya naɗa don haka matsala ce wadda ba za ta iya gyaruwa ba ta hanyar hukumomin da ke a ƙarƙashin gwamnatin kamaru wadda ta kafa saboda mu fa tuni mun ayyana 'yancin gashin cin kanmu. Yankunan na masu amfani da Ingilishi a Kamaru dai sun jima suna zargin gwamnatin tsakiya mai rinjayen masu amfani da harshen Faransanci da mayar da su wusaniyar ware.